Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau za mu kawo ƙarshen firar tamu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Madina Dauda da Dr. Usman da ci gaba da bayanansa da ya soma makon da ya wuce. Babban abu a ɓangaren mulki samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa. sannan samar da tsaro da kafa wanda zai ba mutum natsuwar zuci a matsayinsa na ɗan ƙasa ya gudanar da al'amuransa na rayuwa shine na biyu sannan na uku shine gaskiya riƙon amana duk sun biyo baya su ne na uku a kan yanayi na shugabanci da za a samu al'umma. to bari mu koma ga matashi ibrahim garba wala mu ji shawarar ka da kuma yadda za a jawo hankalin ku ko matasan nan ku koma gona. to alhamdulillahi ni bisa nazari da kuma tunanin tunani na matasa ina ganin na ɗaya tukuna tsakani da allah duk mutumin da allah ya bashi nauyi na shugabanci na wakilci ya tsaya ya gane cewa da wadda yake kwanciya a ƙarƙashin gini da take da lantarki da ac da fanka daban yake da mutumin da ke cikin kango wadda bai ma tunanin wutan nan wadda yake cikin kango yana firgita don zafi don tsananin abin da ya kwanta da shi a zuciya kai da kake cikin gidan gwamnati kake tare da shugabanni kake samun sauƙin rayuwa ka yi tunani nazarin ku daban ne ba don komai ba saboda allah ya baka wannan gata saboda ka aiwatar wa al'umma wannan aiki da ya baka wannan shine kirata na biyu mu matasa kada mu tsaya muna fadanci idan mu rufe ko mahaifinka ne gaya masa gaskiya a yadda ya kamata in ya ce kai ba daidai ba ba inda Allah ya ce ka yi abin da ba daidai ba me nake cewa mun tsaya mun bari a jihohi da ƙananan hukumomi ana amfani da mu matasa ba ma ƙara ƙasar komai sai kawai ɗawainiya wani nauyi ne muka zama maimakon mu zama a ba'isin arziki da yanzu muke tattauna kyanta a ce an koma ana samun hanya ta wurin mu magana ta anan shine akwai gibi tsakanin gwamnati da al'umma musamman matasa a cike wannan gibin ma'aikatu ministries ba komai ya taso sai a ce kana neman ganin president ko kuma kana neman ganin vice president ba kenta ministries da jihohi eh, ministries na federal da na jihohi hatta local government su zama ana amfani zan tashi maimakon ina abuja da zama in abu ya gagare ni in koma local government ina in biyo ta tafi min sauki in samu haduwa da gwamnati na aiwatar da abin da ya kamata ba in koma ba ne wai ina tunanin na san dakta mun hira da shi a nan barin bi ya san wane ne wajen buhari ko kuma ya san office din vice president waɗannan abubuwa a cire su ba tsari ba ne wadda zai zo da tafiya irin ta buhari a samu abubuwa wadda ya sauwaƙa a cuɗanya ko alaƙa da ake na tsakanin al'umma da ita shugabanci idan aka samu wannan mu kanmu za mu samu damar da za mu ba da guduma na cigaba amma mu sani fa cewa idan muka yi biyayya ta idon mu rufe saboda ɗan ƙalilan abin da muke samu watakila ake sa aljihu wannan shi ne zai kawo nakasan dubu da dubatan al'umma wadda ba za su amince da gwamnatin ba ba za su amince da gwamnatin ba don haka wannan shi ne allah samu dace to a ƙarshe yusha'u ka, <laughs> kamar ibrahim garba wala ya taɓo ka ne yanzu a wa'in nan bayanai da ya yi kana ganin wannan a ƙarshe wannan kasafin kuɗin nan da duk muka kacalcala shi a yanzu zai taimaka wa matashin najeriya ya daina gararan ba a manyan birane ya koma ƙauye ya kafa wata 'yar masana'anta da za ta amfane shi da kuma al'ummansa abin da ya tabbata a cikin kasafin kuɗin gwamnati ne na tarayya ta ce za ta samar da guraben aiki na zahiri 500 mm. to wannan guraben aiki na 500 idan aka ribi da kididdigan da aka yi da mutanen najeriya miliyan 180 din nan kashi 65 matasa ne kuma a kididdiga mutum miliyan 130 kenan to a cikin miliyan 130 an samar da guraben aiki 500 gibin nan aka samu na waɗannan matasa to amma ba shi ne ba ita gwamnati dole ne farko abin da ya da matasa shine ba ma aikin yin ba shine a jawo su su fahimci yadda gwamnati ke tafiya waɗannan small and medium enterprises ƙananan masana'antu a ba da dama muna da local government 774 a buɗe ofisoshi 780 dai ko don ka cire ta birnin tarayya guda shida to 780 mun to a buɗe ofisoshi na sme waɗannan na zahiri kai me kake so ka yi me anguwanka ya san da kai noma kake so ka yi to kawo gonan kai me kake so yi takalmi kasan yadda ake eh, me kake nema wannan shine za a taya zan samu aikin yi da an yi haka za a zabar da tattalin arziki za kuma a san irin ayyukan da ake samarwa saboda bayanai da eh, bureau of statistics wanda suke taimaka ma gwamnati sun nuna ba ayyukan yin kuma ayyukan yin ya faɗi to waɗannan ni a shawara na dole a koma gwamnati kadai kasafin kuɗi ba za ta samar da ayyukan yi ga matasan najeriya ba sai an koma cikin kasafin kuɗin an fitar da abubuwa na zahiri kamar yadda na bayani amma ga wata shawara game da samar da aikin yi a tunanina gwamnati girman da ta yi a daina ba da mukamai na siyasa da yawa sannan a haɗa masu zuba jari da matasan nan ya zama doka masu zuba jari a haɗa su da matasa in an haɗa su da matasa to matasan za su saurin koya na karanta wani kasida da wani professor ya rubuta matasan najeriya waɗanda a ict ɗin nan sun zama kasurguman masu kuɗaɗe a ɓoye kuma suna girma kuma sun sa kansu ne to bilget ya zo ƙasar nan matasa nawa aka haɗa shi da shi da kamfaninsa ba wai ya zuba jari kawai ba duka waɗannan manyan tafiye-tafiyen da aka yi na china wanda aka ce an kashe kuɗaɗe masu yawa ban so faɗe su wasu matasa aka nemo ma hanya a daina yawo nemo kudaden da aka sace a nemo hanyar da matasa za su samu ayyukan yi shine zai taimaka matasa a cikin kasafin kuɗi ba na wannan shekaran ba amma duk yadda aka so za a saka shi a cikin kasafin kuɗi amma akwai hukumomi masu aiwatar da waɗannan ya kamata a faɗaɗa sannan ba zai nasara ba in ba a kawo kungiyoyin civil society da kuma mutane masu fafutaka waɗanda su ne suke wakiltar irin waɗannan mutane to a nan dai za mu dasa aya a wannan shiri amma ba fa zan ce shine ƙarshen muhawara kan kasafin kuɗin najeriya ta shekara 2016 ba a yanzu dai a wannan zaure a nawa tunanin mun yi itifaki cewa akwai babban gibi tsakanin mahukuntan ƙasa da kuma al'ummanta to matukan ba magance wannan akai ba a samu a toshe wannan gibin mahukunta su yi tafiya tare da mutane na ƙasa al'umma na ƙasa a rika tunanin su, a nemi yadda za a ji koke-kokensu a nemi yadda za a magance musu waɗannan koke-koken na yanzu-yanzu ba batun tara kuɗi ba domin tara kudaden mun yi ittifaki cewa an tara sun an ajiye saboda ai an ajiye su domin sun zama kamar wata alama ce da za a iya nunawa ko a fannin shari'a cewa ai ga kudaden da aka sace su ne a nan yanzu muka ajiye ba dama a kashe su sun zama shaida to a bar su mana a yanzu waɗanda aka samu su zauna a shaidan amma a buɗe hanyoyi na cuɗanya da al'umma na share musu hawayen kuncin da suke ciki na rashin abinci na hauhawan farashin kayan masarufi a samo wutar lantarki da vulcanizer mai gyara tayoyin mota zai iya amfani da su ko kuma mai markaɗan kayan miya zai iya amfani da wa'annan kuɗaɗe da ya samu domin gina kansa da kuma al'ummansa hausawa sun ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira a madadin yusha'u aliyu malamin tattalin arziki da ibrahim garbawala matashi wanda ya wakilce kuma kungiyoyi masu zaman kansu da dr sadiq umar abubakar gombe kwararre a fannin zamantakewan dan adam da kuma dr usman muhammad wanda shine shugaba na cibiyar horar da 'yan majalisu na afirka sai kuma ni madina dauda da na ja gamar shirin sannan muna godiya da mu na yau benjamin gawan a nan za mu dasa aya a yanzu amma a wani jikon za mu ɗora a inda muka tsaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to ma da lamun gode da wannan fira da fatan cewa duk masu mu sun fahimtu ne salu garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah sake sada mu. ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai